Kotun kolami mambobi bakwai da ke samun jagorancin mai shari'a Inyan Okoro ne ta yanke wannan hukuncin a yau Litinin jim kaɗan bayan da lauyoyin jam'iyyun da suka ɗauka gara da waɗanda ake gara suka amince ɗaya bayan ɗaya da bayanan kansu. Lauyan Atiku Abubakar Mr. Chris Uche ya buƙaci kotu da ta amince da buƙatar su kuma ta ba da damar ɗaukaka gara ta amince da dukkan buƙatun da suka nema sa'annan ta soke takarar shugaba Tinubu. Tun dai 'yan Najeriya suka fara tofa albarkacin bakinsu a game da abin da suke sa ran zai wakana gudana a kotun kolin inda mai sharhi akan al'amuran yau da kullum malam muhammad baloni ya bayyana cewa eh to abin da nake gani shine na san abin farko duk wani abin da ake jira yanzu judgment is for Nigeria ma kuma yanzu sun ce wai an yi reserving judgment whatever that means na san cewa za a yi a pass judgment ni ba dan wani jam'iyya ba bane kawai jam'iyya na shine Nigeria to abin da nake tunani shine duk yanda muka zo duk yanda aka kasance kasan nan dai ita ce tamu sai dai mai fatan cewa shi gwamnati Allah Allah ya ba su ikon tafiyar da sha'anin ƙasa terms of tsaro abinci proper governance sauransu duk abin da muke bukata dai everything should fall in place. Dr. Yunusa Tanko jigo ne a jam'iyyar Leba ɗaya daga cikin jam'iyyu uku da suka ɗaukaka kara a gaban kotun kolin kuma ya bayyana cewa. Alhamdulillah yanzu dai an ji namu bangaren kuma mun riga mun fito mun yi gangami mun faɗa wa ita kotu cewar ba mu yadda ba da yanayin inda ita wancan kotun da muka muka fara kaiwa ƙara inda ta fito ta ba da nata martani kan alubalen da muka yi kuma mu yadda ba mu mun fito wa ita kotun koli ta karɓi wannan bayanu namu yanzu ta ce za ta ba da ranar da ita za ta ba da nata martani kan. kalubalen da muka yi akan abubuwan da aka yi da mu ji daɗin su mu ga ce ya dace ba to mu yanzu muna tunani da hukumar da Allah zai yanke domin saboda yanayin abubuwan da ake yi can baya ya sa mutane suna yin ta ba wata watakila za a yi musu gaskiya ko kuma ba za a yi gaskiya gaskiya ba amma mu muna tunanin cewa in Allah ya yarda za a yi gaskiya ko menene jingina zaman sauraron karar da Atiku Abubakar jam'iyyun Labour da PDP suka shigar ke nufi babban lauya mai makamin SAN makaji garba ya ce matsayina na lauya idan a kotu aka ce an jingina kara zuwa ga a hukunci abinda na yake nuna kenan kotu ta saurari duk ra'ayoyin mutanen da suka yi kara da kuma na kai kara kuma ta dau duka jawabansu da kuma jawaban lauyoyinsu za ta je ta nazari a lokacin da ta gama nazari za ta yi hukunci akan haka wannan shi ake kira an yi reserving judgment domin a hukunci Don ita shari'a kamar yadda kowane bahaushe ya sani ana kiranta safanin hankali kuma tunda duk masu wannan jawabe-jawabe ba su ne alƙalai ba kuma masu ma suna faɗa ba sa cikin shari'ar to sauraron irin wannan jawabi na jama'a zai iya kawo sabani akan fahimtar tsarin shari'a. Abin da na sani a harkar shari'a shine ita kotu tana amfani da doka da kuma hujjoji. Idan doka ta auri hujja ko kuma hujja ta auri doka to lallai lalla dole ita kotu za ta yi fasara akan irin wannan abin da ya faru. Dangane da rakiwa da suke na shugaban ƙasa da da abin da ya shafi APM da Labour Party da kuma PDP akwai abu ɗaya da nake so kowa ya fahimta hmm. magana ce ta cewa mun ɗaukaka ƙara akan hukuncin da kotu ta ƙasa ta yi kuma ga hujjojinmu cewa ba a yi mana adalci ba to wannan ya danganci ga irin hujjojin da suka gabatar a gaban na tunanin su da cewa ba yi adalci ba kuma ya danganci ga irin dokokin da suka yi amfani da su domin su convincing ita kotun ɗaukaka ƙara domin ta fahimci cewa lallai ilalla a ƙasa an yi kuskure da kuma gyara kuskuren ita su court tana da ikon ta saurari sababbin hukunci domin ta yi adalci idan ana iya tunawa a ranar shida ga watan satumbar shekarar uku ne kotun sauraron kararrakin zaɓen shugaban ƙasa ta tabbatar da nasarar shugaba bola tinubu a zaben watan fabrairu da hukuncin da ta zartar kuma jam'iyyu da ba gamsu da abin da ya wakana ba suka ɗauka ƙara. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.